kamar da yadda shaidun gani da ido suka tabbatar maharan da ke dauke da bindigogi sun bi mataimakin kakakin majalisa dokin jihar taraba ne honorable adamu tanko mai karfi hagen wani dan uwansa to amma fa ba samu nasara ba eh, sunana yusuf salihu sansani ni ne wato dan uwan shi tanko adamu mai karfi ainihin wadda a yanzu shi yake rikin kakakin majalisa wadda shine mataimakin kakakin majalisa na jihar taraba abun da yake ciki ya je gidana da suka shiga ba su ganshi ba suka duba bayan gida ba su ganshi ba suka duba gindin gado ba su ganshi ba dalilin da kuma yasa suka shigo da mata na cikin falo har cikin daki don in suka bar ta a waje kila za ta yi ihu ta tara mutane yi suka tura ta ciki inda suke tsammani mai karfin yake to suka ce ba su same shi ba sai suka ce ai suna neman fayil to da ba su gani komai ba sai ɗaya daga cikin su yayi saki shi babba wanda yake rike da bindiga sai yayi saki sai ya ce musu let's go let's go mu tafi mu tafi shikenan sai suna fita da baya baya baya baya da ɗaya da haka har shi na karshe wanda ya sa mata bindiga sai shi mata to za mu fita yanzu za mu tafi amma in kika kuskura kika yi ihu kafin mu bar nan gidan wallahi zan dawo in harbe ki kuma mu fita ba abin da zai same mu sai idan dai za a iya tunawa ko kafin rasuwarsa a makon jiya kakakin majalisa dokin jihar Taraban Mr Haruna Tsokwa shi ma sai da ya tsallake rijiya da baya yayin da aka masa irin wannan hari akan hanyarsa ta zuwa Abuja to ko shin ma yaya mataimakin kakakin majalisa dokin jihar Honorable Adamu Tanko mai karfi ya ji da yankurin halaka shi da wasu ke yi wallahi suna bata lokaci a gaya masu suna bata lokacin su a kai na ni tanko dalili kuma shine na riga na sani duk abin da yake da mafari yana da karshe yana na zuciya na kullum ina zaune akan gaskiya ba gudu ba ja da baya a gaya masu wannan kamar sun caji batiri na ne kawai kamar kun sanar da jami'an tsaro jami'an tsaro sun sani kuma ni na sani ba su da nasara a kai ni sai ran da Allah ya ga dama kuma idan suna ganin sun bani tsoro ne ka gaya musu karya suke yi wallahi sun kara cire min tsoro ne a dai wannan litinin ne ake sa ran 'yan majalisar dokin jihar za su bayyana sunan sabon kakakin majalisar dokokin jihar